duk ma abun da najeriya ta fi buƙatar tattaunawa yanzu shine hanyoyin samar da tsaron rayuka da dukiyoyin al'umma shine kamfen ɗin birgediya mansur ɗan ali mai ritaya a zantawar da ya da manema labaran ƙetare a abuja birgediya janar ɗan ali da ke cikin taron ƙasa daga jihar zamfara ya lashe takobin tsawatarwa matukar ya ga suna neman kawo wani abin da ka iya kawo saɓani ko rabuwar kan 'yan najeriya tunda na ba da rayuwata tun asali ga aikin soja yanzu kuma gashi ya zo taro na ƙasa gaba ɗaya wanda ake son a kawo ci gaba da zama lafiya insha Allahu kamar yadda aka fara za a samu nasara in Allah ya da domin shi shugaban ƙasa ma da ya zo ya faɗa cewa za a yi tattauna komai amma banda raba ƙasar nan abin da ya kamata za a iya tattauna amma ita maganar rabon ƙasa ba ta cikin ajandar da za a tattauna a kai yanzu dai kwana biyu an tattauna ka'idodin da za a yi na aiki a halin yanzu dai ba dan siyasa ba ne ni amma dai a kishin ƙasa kan ba za a fi ni ba mun tabbatar da cewa ko da waɗansu sun yi shiri na su zo da niyyar su warwaza ƙasar nan za mu kawance wannan shiri shi ma mai sharhi kan lamuran yau da kullum bashir baba na ganin dakatar da buɗe taron da addu'a da tun da bakari ya yi ba laifi ba ne matukar 'yan taron za su ke rike addu'ar a zukatansu ka san tsari ne ake yi in da son samu ne in ka banni ni a bude taro da bismillah a yi kunuti kawai a auka ma taro in an gama a shafa fatiha a addu'ar rufewa kowa ya kama gabansa amma kaga ga najeriya haɗaka ce ta wannan addini nasa daban musamman musulmai da kiristoci da ma waɗanda ma ba su da addinin kuma duk suna da wakilci a cikin wannan taro saboda haka wannan badujalar dai da muka yarda da ita ita ce a bari a yi a buɗe da ita watakila a rufe da ita ya za a yi wakilai daga wasu sassa na ƙasar nan tun daɗewa shekaru da daɗewa shekaru kimanin fiye da arba'in suka riga suka tsara jadawali kamar shiyar yarabawa sun riga sun tanadi wannan kundi su ma inyamurai ko kuma in ce 'yan kabilar ibo su ma sun tanadi nasu batun yanzu ba kuma kundin a 'yan kabilar ibo da na gani da ni da kai idan muka taru ba za mu iya daga shi ba karkari abin da za su yi da shi wannan karan sai su kaɗe mai kura su yi masa kwaskwarimar da suke so su yi masa don ya yi zama daidai da yau najeriya yau da shi ne za su tafi gurin wannan taro to wakilan arewa kuwa za su tafi gurin wannan taro ne ko takardar tsire babu a hannunsu zuwa yanzu dai an damƙa ma wakilan taron alawus ɗin naira miliyan ɗaya da dubu ɗari hudu da sittin inda wakiliyar taron daga jihar borno ya doma bukar mandara ta yi alwashin kashe nata kason ga kafa asusun tallafawa matan da mazajensu suka rasu a maiduguri sali shehu ashaka murya amurka abuja nigeria